yammacin asabar 15 ga watan jumadal akhira hijira annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama na da shekara 1439 daidai da uku ga watan maris shekarar miladiya ta 2018 wannan shine kaset na 166 daga cikin jeren kasusuwan karatun littafin zadul ma'adi fi hadi khairul ibad wallafar al-imamul muhaddithul mufassirul faqih abu abdullah muhammad bin abi bakarin zura'i a dimashqi wanda aka fi sani da suna ibnu qayyim al-jawziya Allah ubangiji ya gafarta masa littafin zadul ma'adi littafi ne komai da ruwanka dangane da tafarki da tarihi da tsarin rayuwar ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ibnu qayyim al-jawziya yana kawo mana bayanai dangane da dukkanin abin da ke da alaka da rayuwa da tafarkin manzon Allah salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sallam a darasin da ya gabata mun gama tattaunawa a kan wasu matsaloli da suke da alaƙa da gaɓoɓin da ya yi a cikin tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama game da yi wa kafirai da ahalul kitabi sallama a cikon wannan karatu shine bayani akan bayan sallama da za ka yi wa musulmi ɗan uwanka ko maka ka amsa ina hukuncin kuma gaisawa ta al'ada ina kwana ina gajiya ko waɗanda suke magana da wasu yarurruka kamar ingilishi ko makamantansa a ce ko good morning ko good evening ko good afternoon da makamantansu waɗannan ire-iren gaisuwa na al'ada su ma sun halasta babu laifi game da su matuƙar babu wani abu a cikinsu na saɓawa zahirin shari'a ko abin da ke karo da asalin tafarkin musulunci al-imam al-bukhari abu abdullah a cikin littafin al-adabul mufrad ya kulla babuka da suke nuni zuwa ga haka kamar babun da yayi akan babu kaifa anta babun da ke bayani akan fadin lafazin kaifa anta ya kawo hadisai da asarai mawqufai daga sahabbai haka yayi babi akan babu wa kaifa asbahta babun wa kaifa asbahta dai yayi babuka masu lafuza ire-iren waɗannan naka babu laifi gaisawa ta al'ada bayan sallama a bisa abin da aka sani ma'arufi a al'adan mutane ko kabila ko yare ko wata ƙasa matuƙar babu wani abu wanda yake ya bayyana ƙarara cewa ya saba wa tafarkin addinin manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama wallahu ta'ala a'lam a takaicen takaitawa malam yace faslun fi hadihi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama idan. wannan gaba tana magana a kan shiriyar manzon Allah tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa game da idan neman izini ma'ana idan kai sallama sai zama kuma kana kofar gida ne ko a ɗakin wani mutum to za ka nemi izini kafin ka shiga malam ya ce wa saha anhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama annahu qala idanu thalathun fa in udhina laka wa illa farja al-imam bukhari da muslim da al abu dawuda suka fitar da hadisi haka al'imamu malik abu abdullah a cikin al daga sahabin daga sahabi abu sa'id al radiyallahu anhu manzon Allah sallallahu alaihi wa ala wa sallama yake cewa al-istidhanu thalathu neman izini ana yin shi ne sau uku in shigo daya in shigo biyu in shigo uku fa in udhina lak idan aka baka amsa cewa e shigo bismillah karaso to sai ka shiga wa illa in ko ba baka izini ba farji sai kai kwana ka koma inda ka fito wa sahha anhu annahu qala har ila yau ya inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama kamar yadda al-Imam al-Bukhari ya fitar da al'imamu muslim haka al'imamu at-tirmidhi da al'imamu nasa'i da al'imamu abu abdullahi ahmad ibn hanbal rahimahullah wa rahimallahu jami'a wannan riwaya daga sahabi sahal ibn sa'ad sa'idi al-ansari radiyallahu anhu wa an abi cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama ya ce innama ju'ila listi idanu min ajalil basar an sanya idan neman izini ne min ajalil basari saboda ido kai ya ga abin da baya so ya gani kamar yadda al'imamu ibn hajirin al'askalani ya hakaito Allah ya gafarta mushi daga wasu malamai a cikin fathul bari cewa an shar'anta neman izini ne saboda kada mutum ya je ya shiga ba tare da izini ba fayara ba'ada ma ya karahu ya je ga wani abu wanda baya son gani ko ba'adu ma ya karahu sahibu dari abinda shi mai gidan baya so a gani daga gare shi saboda ya cire suturarsa ko yana cikin keɓancewa halwa ko yana tare da iyalinsa ko wani abu makamancin haka kamar yadda kuma an samu hadithi ya zo karara ya bayyana wannan illa wanda al'imamul bukhari ya fitar da shi a cikin al'adabul mufrad haka al'imamu abu dawud da tirmidhi da nasa'i sun fitar da riwaya haka daga sahabi bararren bawa manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama shine Thauban cewa manzon Allah sallallahu alaihi sallama ya ce kar mutum ya je ya ga abin da idan mai gidan idan shi baya so ya gani ko kuma shi mai gidan baya so a ga wannan abu tsaraici ko sirri wanda ba a so mutum ya gani don haka sai mutum ya sallama bayan ya sallama kuma sai ya nemi izini ma'ana ya ba wa mutanen gidan ko mutanen cikin ɗakin dama su kintsa ba tare da ya gansu a halin da ba zai so ba su ma ba za su so ba wa sahha anhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama annahu arada an yafqa ayna alladhi nazara ilaihi min hujrin fi hujrati hakanan ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama wannan shi ma ah, hadisi ne duka guda daya ah, ah, malamin yake rarraba shi al-imam bukhari ya fitar da shi da muslim da al-imam da kuma al abu abdullahi ahmad ibn hanbalin ash-shaybani rahimahumullahu cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi nufin ya tsogale idan mutumin da ya leko ta wani rami yana leka masa cikin daki wa qala yace innama ju'ila listi'dhanu min ajli al-basri an sanya neman izini ne saboda kar ido ya ga abin da ba a so wa sahha anhu annahu qala har ila yau ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ya ce law anna imra'an ittala alayka lam yakun alayka junahu manzo Allah sallallahu alaihi ya ce da wani mutum zai leƙa maka gida ta katanga ko ta cikin gilashi ko ta wani lungu sai leƙa gidanka ba tare da izini ba ko leƙa ɗakinka ba tare da izini ba bai ghairi iznin fa bi hasatin sai ka jefe shi da wani ɗan ƙanƙanin dutse fa faqata ainahu sai ka fasa masa ido lam yakun alayka junahun to baka da laifi ka kasa idan banza wannan ma hadisi ne tabbatacce al-Imam al-Bukhari da Muslim suka fitar da shi daga daga sahabi abu hurairata radiyallahu anhu wa saha anhu annahu qala har ila yau ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama yace man tala'a ala qaumin fi baitihim bi ghairi idnihim faqad halla lahum an yafqa'u aynahu wanda da ya leka wa mutane gida ko kawai aka ganshi ya shigo tsakar gida ko cikin ɗaki ya bullo ba tare da izini ba to wannan ya halasta gare su su fasa mai ido idan suka ji mushi rauni ko suka yi mushi wani samame ko suka yi mushi wani jinaya to shi ya jawa kanshi wannan ma riwaya ce ta al'imamu muslim da, da shi da al'imamu abu dawud da al'imamu ahmad wasaha anhu annahu qala haka nan manzon allah su salama a cikin riwayan al'imamun nasa'i abu abdurrahman wadda riwaya ce ita ma ila yau daga sahabi abu huraira manzon Allah ya ce mani a fi baiti kaumin bi ghairi wanda ya shigo cikin wani gida ba tare da izini ba sai mutanen gidan suka gan shi fafaƙa'u ainihu suka fasa masa ido fala diyata lahu ba za a biya shi diyan idan shi da aka fasa ba wala qisas kuma ba za a ce a je a rama musu ba a rama a kansu ba shi ya jawo kanshi wa sahha anhu kuma ya inganta cewa daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama at-taslimu qabla al-istidhani fi'lan wa ta'liman cewa sallama ake fara yi sannan a nemi izini fi'ilan a aikace wa ta'liman da kuma karanta wadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi duk da yake wasu nasoshin suna nuni zuwa ga akasin haka kamar cewa hatta tasta'anisu la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala kaga sai aka fara magana isti'nasi wato natsar da mutanen sannan kuma aka faɗi sallama amma mujarradin wannan atafi da wawun baya nuna tartibi wanda dole sai an fara yin wannan sannan a fara yin wancan a aikace dai ala ayi halin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yakan fara yin sallama ne sannan ya nemi izini wasta'adhana rajulun alaihi rajulun faqala wata rana wani mutum ya nemi izini ya ce a aliju in shigo ba tare da ya fara yin sallama ba kawai cewa in shigo faƙada rasulullahi sallallahu alaihi wa alaihi sallama sai manzan Allah ya ce li ya faɗa wa wani mutum daban ya ce ukhruj ila haza fita gurin wannan a waje holista izana ka koya mishi yadda ake neman izini faƙala lahu sai ya fita ya ce masa ƙulis salamu alaikum ka fara cewa assalamu alaikum a adhulu ko na shigo manzo Allah ya ce mutumin ka fita ka koya mishi sallama ka ce mishi sallama ake fara yi sannan a nemi izini sai mutumin na waje ya jiyo fasami ahur rajulu sai wancan na waje ya ji ana bada sako zuwa gare shi faqala sai kawai ya ɗauki hannu ya ce assalamu alaikum a adhul aminci ya tabbata a gare ku ko na iya shigowa fa'adhina lahun nabiyyu sallallahu alaihi wa ala alihi sallama fadakal sai manzan Allah sallallahu alaihi ya bashi izini sai ya shigo wannan hadithi ne sahihi al’imamu abu dawud ya fitar da shi da al’imamu ahmad daga ainihin wato tabi'i rubi'iyu binu khirash wani wali daga cikin tabi'ai wanda yake cewa wani daga cikin sahabbai cikin banu amir haka ya zo a cikin isnadin ya ba mu hadisi cewa daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to jahala sahabin ba ta da matsala tunda wannan amintaccen tabi'i ne wali ne daga cikin waliyai rubi'iyu dan hirashin dan hirashin Allah ubangiji ya kara masa rahama al-imamu Abu Dawud ya fitar da hadisin haka al-imamu Ahmad a cikin musnadinsa a Sheikhul Albani Muhammad Nasiruddin ya inganta wannan riwaya a cikin as-sahiha a lambobi guda biyu lamba ta 818 da kuma lamba ta 819 Allah ya gafarta musu gaba ɗaya walamma sta'adhana alaihi umaru radiyallahu anhu lokacin da Umar ya nemi izinin shigowa wurin manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama wa huwa fi mashribatihi wa huwa fi mashrubatihi lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shiga cikin wannan uh, wurin da yake zama mashruba shine kamar a ce falo ko wani wurin zama na musamman muliyan min nisa'ihi lokacin da ya matan shi ila'i lokacin da ya musu yaji ya daina shiga wajensu ya koma wannan mashruba wannan ɗan ɗaki sai ya zaman shi a ciki kwana da kwanaki baya shiga wurin matayensa sai ɗaya daga cikin matan wadda ita ce 'yar gidan umar dan khattab hafsa bintu umar radiyallahu anha wa an abiha ta je ta aika babanta da saƙo cewa ga abin da ake ciki sayyidina umar ya taso ya zo da kanshi dan jin ba'asin labarin kuma su sun kai labarin nema a kaikaice cewa ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya sake su ne to da Umar ya zo sai da ya nemi izini kafin ya shiga gun manzo Allah sallallahu alaihi wasallama bayan ya shiga cikin gidan ya je ya ji eh, labarin ta ɓangaren su mata qala ya ce ne assalamu alaika ya rasulallah kisa tana cikin sahih bukhari da, littafin ainihin wato a wani bangare a cikin littafin al'imamu a at-tirmidhi ya ruwaito wani bangare na Kisa to da Manzala Allah sallallahu yana cikin wannan daki da Umar ya yazo sai ya ce a adkhulu shin na shiga ya ce assalamu alayka ya rasulullah assalamu alaikum a ayyadkhulu umaru tsira da amincin Allah ya tabbata gare ka ya kai manzan Allah Umar ya shigo ka ba Umar dama ya shigo al'imamu ya fitar da al'imamu Abu Dawud haka al'imamu Ahmad a cikin Musnad dukkanin su sun fitar da wannan riwaya kaga a aikace haka annabi yake yi haka kuma sahabbai suke ka yi sallama sannan ka nemi izini sannan idan akwai yanayi wanda ba a fahimci ko kai waye ba to ka faɗi sunanka idan ko inda aka fahimci ko kai waye ba dole sai ka faɗi sunanka ba haka idan suka nemi ka faɗi sunan sai ka faɗi sunanka wanda aka sanka ka da shi yadda za a gane ka ko da kuwa cikin gidanka ne ko cikin gidan sirikanka ko ƙannanka ko almajiranka ko duk wasu wanda kake ganin kana gaba da su in suka ce waye sai ka ce wane ne ka faɗi sunanka da suka sanka ka da shi وقد تقدم قوله صلى الله عليه وسلم لكلدة بن حنبل أكون صحابي مسونا كلدة ابن حنبل الجمحي وندا حليف نيغا بنو جمح asalin shi bararren bawa ne ga umar bin habib yana da kissa sananniya a cikin tarihin yakin hunain da shi da wancan ɗaya daga cikin mutallaka shine safuwa na ɗan umayya ‘ya'ya suke eh, abin nan ne ɗan uwan shi ne ta wajen mahaifiya da lokacin da ake yakin hunain lokacin shi bai riga ya musulunta ba shi wannan da ya ji labari ya ce a to sihiri ya karye kenan lokacin da farkon al'amari waɗannan kafirai a hawazin wa yi mahunainin iz ajabatkum kasaratukum falam tuguni ankum minallahi shay'an to a lokacin da kafirai suka wa musulmai wannan kore farkon da sun sun laɓe ne musulmai sun shiga cikin wannan fage kawai suka ji ana harbin su ta ko ta ko ina da haka sahabai suka ranta a nakari manzo Allah yana cewa ku dawo ni ne manzon Allah Allah zai taimake mu ku dawo suka ranta a nakari shi kuma wannan a lokacin yana kafiri sai yake cewa yau dai sihirin Muhammadu ya kari to dan uwan nashi safwana dan umayya a lokacin ma bai riga ya musulunta ba ya nema a bashi a mushi jinkiri na watanni uku zai shawara sai daka mai tsawa ya ce kai dai wawa ne ai ni na fi son bakwarai nan muhammadu ya ci nasara akan waɗannan kuda ba kan gaskiya yake ba da a ce ina ƙarƙashin mulkin hunain hawazin gara ce ina ƙarƙashin mulkin bakwarai dan uwana hamiya ta motsa mashi duk da shi ma a lokacin bai musulunta ba to daga baya dai dukkaninsu suka musulunta shine mun ji a baya shine wancan da manzala Allah sallallahu alaihi yake cewa da shi lamma da khala alaihi wa lam yusallim tunda sabon musulunta ne bai san ka'idar musulunci ba an baro jahiliya kwana kwanan nan sai aka aiko shi ya kawo manzala sallallahu alaihi wancan dan uwan nashi ya aiko shi ya kawo manzala sallallahu alaihi wani abinci ne na alfarma an shirya shi na musamman don shi manzan Allah ɗin salawatullahi wa salamuhu alaihi kawai sai ya shigo inda manzan Allah sai alaihi yake ba tare da sallama ba ba tare da neman izini ba sai annabi ya ce mishi irji ka fita ka koma da baya faƙul ka ce assalamu alaikum aminci ya tabbata a gare ku a adhul in shigo ka nemi wannan izinin sannan sai ka shigo alimamu tirmidhi ya fitar da wannan riwaya haka al-imamu abu dawuda ma ya fitar da ita isnadin ta tabbatacce ne ingantacce ne al-imamu ahmad ma ya fitar da ita a cikin musnadinsa mujalladi na uku wa fi hadhihi sunani raddun alaman man waɗannan hadisai suna mai da martani ga wanda yake cewa yuqaddamu listi'zanu ala salam wanda suke cewa a fara neman izini kafin ayi sallama to waɗannan hadisan na mai musu da martani wa raddun ala man hakanan kuma akwai martani ga wanda ya ce in waqa'at ainuhu ala sahibil manzil qabla dukhulihi bada abisalam suka ce idan ka ga mutumin da ke da gidan ko ɗakin kafin ka shiga to sai ka fara da sallama amma ba ka riga ka gan shi ba sai ka fara da eh, neman izini ko mun gane in ka zo shiga gida sai zama eh, a yanayin inda ka zo kana hangen mutumin gilashi ne ko kuma ya riga ya leko ko kuma wurin abu ɗaya yake kamar irin gidajen mu na Hausawa da ka zo a buɗe yake za ka iya ganin mutum ko kuma a wasu wurare da ma gidaje ba su da katangu ko kuma ɗaki ne ko kuma wani wuri za mu zo mu ji a nan gaba da yake malam bai ambata a nan ba ƙarara shine cewa ba a yin sallama amma za a shiga wuraren kasuwanci ma'ana ba a neman izini shi ba hirzi ba ne kamar a ce za ka shiga wani supermarket ko ko wani mahalla tijariya haka ko ko irin shagunan nan ga suna a kasuwa abu bude kamar rumfan mai nama kaga ko ta koyi nama bude take ko rumfan mahauci watakila ba irin kasuwa ce irin ta yan abuja ta yan gayu ba zaka ga mai sai da nama a cikin gilashi kamar likita a cikin wani dan cubicle haka kamar yana chemist to irin waɗannan kasuwannin namu na gargajiya baka bukata sai ka yi nemi izini in zaka shiga rumfa wani ko zaka shiga shagon shi dan yin kasuwanci tunda gashi yana kallon ka kana kallon shi in kai sallama anan kawai ta wadatar to amma idan gida ne shine ake tsammanin akwai wani hirzi akwai wani sirri da mutum baya so sauran mutane su gani to idan ka fara ganin mutumin sai wasu malamai suka ce sai ka fara da sallama anan wa in lam yaqa ainuhu alaihi idan ko idan ka bai gan shi ba baka hangen shi bada bilista izani sai ka fara da neman izini wal qaulani duk waɗannan zantukan guda biyu malam ya ce mukhalifani lissunna sun saba wa sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi sallama kamar yadda muka ji daga hadisan nan ga sunan burjik wa kana min hadihi sallallahu alaihi wa ala alihi sallama idza sta'dhana salasan lam yu'adhlam wa lam yu'dhal in sarafa manzon Allah sallallahu alaihi sallama ya kasance a cikin al'adarsa da tafarkinsa idan ya nemi izini sau uku ba a bashi izini ba to sai ya kwana ya koma wa huwa raddun alaman ya ƙulu wannan ma martani ne ga masu cewa in zanna annahum lam yasma'u idan kana tsammanin ba a jiyo ka bane ba wai an ki amsa maka bane da gangan to za ka iya wuce uku kama a ce ana ta hayaniya ne a cikin gidan ana ta raba fada ko mata suna ta surutu ko kuma an kunna wani abin kallo ko wata murya ta rediyo ko talabijin wadda ta ɗauke hankalin mutane kana iya jiyowa kuma sai ka iya tsammanta cewa to hala ba a ji muryarka ba ne sai wasu malamai suka ce in ka iya wannan conclusion din to ka yi salama fiye da uku ya ce wannan ma ba daidai ba ne wanda suka ce zada ala thalas wa raddun ala man qala kuma mai da martani ga masu cewa yu'iduhu bi lafzin akhar sai ka canza wani lafazi in da cewa kai in shigo sai ka canza zuwa ina neman izini ko kuma ka canza zuwa akwai mutane a cikin gidan nan jama'a ba ko ba jina ne ma'ana ka canza salon zancen ka duk malamai sun yi waɗannan fatoyi a cikin mutawwalat na kutubul mazahib haka suke faɗi zaka gan su birjik maganganu amma duk malam ya taƙaita su anan ya ce dai sun saba wa sunna abin da yake asalin sunna shine kai sallama uku amin kai sallama ɗaya ka nemi izini ɗaya biyu uku in an amsa to in ba amsa ba sai ka koma sayyidina umar akwai kisa shi shahararriya wadda sahabi huzaifa ya zo ya sallama haka ya nemi izini har sau uku don ya shigo inda umar yake a shi kuma umar dan yana cikin wani hidima kamar ko ya fito daga wanka yana sa sutura haka da ya fito sai ya hangi wannan sahabi ya kama hanya zai koma sai ya kira shi ya ce yaya kuma bayan ka nemi izini ka tafi abinka ya ce ai saboda na ji manzo Allah sallallahu alaihi yana cewa bayan neman izini sai uku sai mutum ya koma ya ce to ni da ban san wannan karatun ba amma lalle sai ka nemo shaida da zai tabbatar da wannan karatun da haka haka nan ya tafi neman shaida ya samu dan uwan shi sahabi Abdullahi ibn Maslama ya zo mishi shaida akan tabbatar da cewa lalle shi ma ya ji wannan karatu daga manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama wannan kisa ce tabbatacciya al-Imam al-Bukhari ya fitar da ita haka al-Imam Abu Abdullahi al-Hakim an-Naisaburi ya fitar da wata riwaya a cikin littafin shi al-Musaddarak haka al-Imam Ahmad a cikin Musnad dukkanin sun fitar da wannan kisa wallahu ta'ala a'lam don haka wannan shine abin da yake tabbatacce a sunna sallama neman izini ɗaya biyu uku za ka faɗa da kalma wacce take gamba gari a bisa al'ada mutanen wannan yare ko a ƙabila ko yankin wurin mai ake cewa idan an zo shiga kuma hatta yara yana da muhimmanci a koya musu musamman a makarantu ofisoshi ne ko azuzuwa ne su a koya musu shigowa wuri da sallama da kuma neman izini kar kawai su dinga shigowa haka a gida sai a yi musu tarbiyya da irin wancan abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya wancan sahabi mai suna Kaladatu ibnu Hanbal sai a ce fita kai sallama ka nemi izini sannan ka shigo sai a ce mishi wannan shine sunna za su rike daga nan ba zai sake ba insha Allah ba tare da hayaniya ko mari ko zagi ko tsinuwa ba faslun malam yace ga wata gaba wa kana min hadihi annal musta'dhina idza qila lahu man anta yaqulu fulan ibn fulani yana daga cikin tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama cewa annal mu'adh wanda ya zo neman izinin shigowa idan aka ce da shi man anta wane ne ya kulu fulanu ibn fulani sai ce suna na wane dan gidan wane a bisa irin al'adar suna da ake faɗa ga mu yanzu a nan mu turawa sun riga sun bata mu an cire lafazin ibnu ibnu daga cikin sunayen mutane har ma wanda a sunan shi akwai ibnu to zai zama wani garibi ne suna mu kawai za a ce ne kabir abubakar aminu mustapha isa huntuwa shehu usman karai misali kawai suna yin ne kawai ga sunan tarkib masji maimakon wane ibnu wane ibnu wane to da gwargwadon abin da turawa ne suka suka kawo wannan al'ada yanzu har larabawa haka suke amma al'adar musulmi shine wane dan wane dan wane ina fata mun gane wannan kamar yadda yake gashi nan haka za gan shi a ko ina a cikin rubuce-rubucen larabawa da, da tarihinsu inda na da ne to sai ka faɗi sunan da aka san ka da shi ko lakabi ko alkunya ko dai abin da da shi za a gane ka karka ce ni ne ɗin nan karka ce ni ne to haka ko da a, waya ne idan, idan aka buga waya an aka ce wane ne ka faɗi sunanka da za a gane ka da shi akwai ban mamaki da mutane suke suke taking offense da zaran ka tambaye su suwaye waye su kamar suna da wani abu da suke jin tsoro ko kuma suna jin cewa ba su da muhimmanci ne ya aka yi ka ɗau muryarsu ba ko kuma ba ka da lamba su ko kuma yanzu su ne kamar su sai an ce suwaye waye sannan za su shigo ya jama'a mu rage girman kai da da zafin rai ƙa'idar shari'a ce ta addinin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama mutum ya faɗi sunan shi ya faɗi ko shi waye in an tambaya ka faɗi ko kai waye amma wani da ka tambaye shi waye shi wani ma sai ya kwana ya ce yanzu shine za a ce ko ya ashar baƙo ne ya zo ya ce ya zo ya buga ƙofa ko ya ƙwanƙwasa ƙofar gida ko ya sallama aka ce waye kai wani sai ya ashar ya ce kaza kaza kaza ya ma fasa shigowa yanzu sai an tambaye shi ko shi waye saboda yana ganin misali watakila ya girme ka ko watakila kanin babanka ne ko malaminka ne ko shi ne mai gidan kai dan haya ne don me za ka tambaye shi waye shi duk irin wannan suna tasowa na san da daman mu da irin wannan ah, experience na akan ire-iren waɗannan gaskiya muguwa al'ada ce mutum ya ki faɗan sunan shi ko kuma ya picking offense an ce waye sai ka ce alhaji wane ne mai gidan nan da kuke haya ciki don ka ƙara tabbatar musu kai ka mallaki gida a sai alhaji barka da zuwa sai a buɗe maka shigo ka zo san kuɗin haya ne ka zo ziyara ne ka zo ba zata ne ko ka zo rashin mutunci ne oho dai ko me ka zo yi ma dai kai ka wuce to haka kuma ma bako ne kai in dai bakon arziki ne kai me yasa kake jin tsoron faɗan sunanka na fata mun gane wannan jama'a ala ayi halin dai a addinance faɗan suna ake fulan ibn fulan aw yadhkuru kunyatahu ko ya faɗi alkunyarsa au laqabahu ko ya faɗi laqabinsa salim imamu nauyi suka ce ko da lakabin da baka so ne amma ya riga ya bi ka ba yadda ka iya waye ka ce wane ne gajere waye wane ne wanda ake ce mishi kaza har wani lokaci ma sai mutane su ɗauka ko a ce ai yana ma kiran kanshi da suna abu kana iya ka ka ce musa amma ba na son sunan nan ya na iya misali wane ne ce wane ne dan gurgu wane ne wane ne da ake ce sarkin talakawa wataƙila ana maka ana ganin ka buji-buji ba ka da kusisi ana ce ma sarkin talakawa ko kaga mugun lakabi ne a ko <laughs> to haka ire-iren su suna nan ko kuma wani abu ne da za a gane ka da shi wala ya kunu kar ya ce ana kar ya ce ni ne kama qala jibrilu lil mala'ikati fi lailatul mi'raj kamar yadda jibril alaihi salam shugaban mala'iku gaba daya ar-ruhul amin yake ta faɗi ga mala'iku ga baki ɗaya a ƙofofin da suka wuce ƙofar sama ta ɗaya da ta biyu har zuwa ta bakwai a daren iraji nan daren da aka kai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sama ya gana da Allah ya karɓo sallah da aka tambaye shi lammastaftaha babas sama'i yayin da ya ƙwanƙwasa ƙofar sama a buɗe masa fasa'aluhu man suka ce wane ne faƙala jibrilu duk inda ya ji aka ce wane ne sai ya ce jibrilu ne in suka ce kai da waye ya ce ni da muhammadu ne suka ce shi ma an ce ne ya zo ya ce e shi ma an ba da izini ya zo ko kuma kamar da ake fasarawa har an riga ma an mushi wahayi da wannan fasara ce ba idiya hadisi ne wannan dai sananne hadisi ne mutawatiri wastamarra zalika fi kulli sama'in wa sama'in haka ya dinga tafiya sama bayan sama yana cewa wane ne wane ne to ka duba girman mala'ika jibrilu da sai ya ce yanzu ku ba ku san waye yake bi ta nan ba kullum ku ba ku san mala'ika jibrilu ba ba ku san ni ba ne ni ne ogan ku gaba daya to sai ya sa a canza musu suna yake kenan ko ko a rendering din su useless saboda sun tambayi ah, waye shi amma sai ya ce wane ne ko mun gane wannan kissa ta isra'i da mi'rajin manzo Allah sallallahu alaihi da tafiyarsa kisacin ce mutawatira kamar yadda ah, alkitani yake faɗa a cikin littafin nazmul mutanathir fil ahad ah, fi dhikril mutawatir yace akwai sahabi sama da 45 suka ruwaito wannan kisa daga manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi da haka yana daga cikin almutawatir mutawatir da haka kaga babu takhriji mutawatiri baya bukatan takhriji ba a cewa wane ya ruwaito ya inganta ko bai inganta ba ya fi karfin haka wa kadhalika fi sahihaini hakanan ya zo a cikin bukhari da muslim lamma jalasa nabiyyu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama fil bustan akwai riwaya ta al-imam al-bukhari da muslim wanda sahabi abu musal ash'ari ya ruwaito daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya bada labarin kissar wata rana manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya shiga cikin wata gona ya zauna ya sa kafar shi a cikin wata rijiya yana ta kada ta yana wasa da ita din ya ce musu ku tsaya a bakin kofa duk wanda ya zo shiga sai an tambayi waye shi kuma sai an zo an gaya mana na ba da izinin ya shigo waja abu bakari radiyallahu anhu sai na bakar ya zo allah ya kara masa yadda fasta'zana ya zo gun masu gadin su abu musa din ne ya ce musu zan shigo bayan ya sallama ya ce in shigo faƙala man aka ce wane ne qala abu bakr ka ce abu bakar ne a riwaya cikakkiya tana nan a cikin koda riyadu salihina sai an je an ga manzo Allah sallallahu cewa ga wane yana neman izini ce to a bashi ya shigo kuma a ce ina mishi bushara da aljanna har sai sai da dukansu su goma nan suka shigo al'asharatul mubashiruna bil janna yana musu bushara ɗaya ɗaya ɗaya haka to haka thumma ja'a umaru fasta'adhana faqala man qala umaru summa usmanu kadhalika kowa in yazo aka ce wane ne shi sai ya ce ni ne wane baya faɗan mukaminsa ya ce ni ne ni ne as akbar ko ya ce ni ne faruk ko ni ne zunnuraini ko ni ne wane ni ne abul hasanaini ni ne kai baka san ni dan uwan manzan Allah bane zaka ce sai na nemi izini kai baka san ni ne abokin shi ba wanda muka taho hijira tare kaga ya kamata usadai su su koyi wannan ladabin jama'a da sauran mutane mutane suna da girman kai da faɗin rai da jin cewa su sun isa sun fi ƙarfin su budoka wannan yana da gaske abin da ya lalata mana ƙasar mu ta Najeriya da al'ummar mu akwai mutane da suke ganin su ba za su iya bin doka ba daidai da gosulo wannan akan titi ba za su iya tsayawa har wato eh, tafiyar ta kawo kansu ba dole sai sun sauka daga kan titi sun bi dama sun bi hagu sun kara tushe hanyar wannan da yana da gaske rashin ladabi nan nan Nijar in ka je da muke ganin kamar raina su sai ga sun fi mu hankali sun fi mu iya bin doka da oda ta abubuwa yanzu mutum kana tambaye shi ya sunan shi sai mai da abun fitina akan titi kana ce mishi haba malam ga ka kamar siffan mutanen kirki kana kare doka sai ya zage ka kana cikin randa bawul sai wani ya auko da mashin kuma ya ci zarafinka cewa wai kai baka sa da kake duk wannan rashin bin doka da oda da manyan mu suke mu ma muka koya duk shi yana da gaskiya abin da ya bata kasar nan to haka kuma duk inda ka je zaka tarar mutane a cikin wasu su ko kwamitoci ko cikin wasu harkokinsu ko inda suke rayuwa zaka ga ba kowa ne ke bin doka ba har ma wanda yake bin doka din ana ganin shi wawa ne shi bai sa abin da yake ba musamman in aka ce babba ne in yana bin doka a ce yana zuwa ofis karfe 8 bai tashi sai karfe 4 sai ga wannan wawa ne bai sa abin da yake ba mutane ba su zuwa aikin da aka ɗauke su za su yi sai ran da suka ga dama ba sa riƙe gaskiya ba sa duk dai gashi na abubuwa su lalace mana a ƙasashenmu muna ta ƙorafi kuma muna muna zagin wasu alhalin wal aibu fina eh, aibin a cikin mu yake Allah ka gyara mana wannan riwaya ce tabbatacciya al-Imam al-Bukhari ya fitar da ita da al-Imam Muslim bin al-Hajjaj a cikin as-sahihain kenan wa wa fi sahihaini har ila yau a cikin bukhari da muslim an jabirin daga jabiru dan abdullah radiyallahu anhuma ya ce a taitun nabiya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama fadaqaqtul bab na zo gun manzon Allah sallallahu alaihi sallama sai na kwankwasa kofa faƙala man za manzon Allah ya ce wane ne faƙultu ana sai irin abun ya ce ni ne faƙala ana ana ya ce ni ma ni ne ka annahu kariha manzo Allah yana nuni zuwa ga ya kyamaci wannan kalma eh, idan mutum ya sallama aka ce waye ya ce ana kawai sai ka ce to ni ma aini ne ko kuma kawai kai tsaki ka juya abinka idan kai ma mai fushi ne kenan ko ka ce mashi to in ba za ka faɗi sunanka ba sai ka koma ya kamata dai mutum ya faɗi sunan shi al bukari Bukhari ya fitar da wannan riwaya da shi da al Muslim dukkanin sun fitar da ita manzo Allah sai sallama a cikin zancen shi sai aka ji kyamatar irin wannan kalma da muke yawan faɗa ni ne ni ne walamma sta'adhanat ummu hani'in qala laha a lokacin fathu makka manzo Allah sallallahu alaihi yana wanka a masaukinsa in muhani'in wadda yar uwar sayyidina ali ce yaya take ga sayyidina ali ta zo tana neman wata alfarma cikin gaggawa sayyidina ali zai kashe wani kafiri wanda ita kuma ta bashi amana ta zo gun manzo Allah sallallahu don neman ceto ga wannan mutumi sai ta shigo ta nemi izini qala laha yace man ya ce wace ce wannan qalat ummu hani'in ta ce ummu hani ce wannan ma yana cikin bukhari da muslim falam kira dhikra halkunya kaga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai kyamaci ambatan da taima alkunyanta ba don cewa yayi ma marhaban bi ummi hani'in madalla lale da maraba da ummu hani wa kadhalika lamma qala li abi dharrin hakanan sa'ad da ya cewa abu zarin man haza wane ne nan kala abu zarin ya ce abu zarin ne ya manza Allah sallallahu salama wa kadhalika kala lamma kala li abi qatada man haza kala abu qatada hakanan da ya cewa abu qatada wane ne ya ce masa abu qatada ne duk waɗannan dai suna nuni izuwa ga cewa zaka iya ambatan suna wane dan wane ko laƙabi ko alkunya duk waɗannan ba sa nuni izuwa ga a girmama kanka ko kuma nuna kafi karfin kowa amma duk abin da zai zama wani mukami ne da za ka faɗa wanda zai nuna kamar kana ɗagawa ko kana firgita mutanen wajen to ka guje shi sai dai in ya zama dole misali a ka zo ka kwankwasa kofa an ce waye ko da kai wani jami'in tsaro ne amma ba ka zo kama su ne sai ka faɗi sunanka kawai ba sai ka ce kaftin wana ba ne. ko asp wa ne idan kana faɗa haka za su firgita su ji kamar to ko sun yi laifi ne kawo kuma aka ce hata ta anisu har sai kun natsar da zukatansu kun sa ba sa jin tsoron gamuwa da ku to ka zo gun ɗan uwanka dan kai jami'in tsaro ne kawai sai kuma kawai kwankwankwan waye kawai sai ka ce yan sanda ne to kaga da ka faɗa haka za su fara tunanin to me suka yi to ba a so ka firgita mumini irin wannan firgitawa sai ka ce lado ne ce wani lado ce wanda ya shiga aikin ɗan sanda misali ko mun gane tunda ba ka zo aikin ɗan sanda ba yanzu amma idan ka zo yin aikin dan sanda ne ka zo kamawa to babu laifi ka gaya musu cewa 'yan sanda ne muna da magana da ku ne jami'an tsaro ne daga wuri kaza ko kuma mun zo ne dan neman ba'asi akan kaza domin yanzu aiki kuka zo amma abin da ake so ka guji duk abin da zai sa su ji kaskanci ko mutanen wurin su ji tsoro ko su ji tawaya to haka ah, ga irin wancan misalin da muka yi ka. ko landlord ko an ƙi biyan kuɗin haya watanni sun yi nisa shekara ta tafi kana ta nema ka kama tenant ɗin ko yau ka yi asibinci ka taho ka ƙwanƙwasa gidan wane ne to kiyate ka ne saboda yanzu ka zo aiki ne ko mun gane tunda kana da matsala da shi sai ka ce kiyate ka ne kuma ai dai ka san abin da ya kawo ne na ji murya ka wala ka gudu <laughs> kaga tun daga nan sai a fara rikicin kenan eh duk da yake kiya ka ya kamata ya dinga sauƙaƙawa mutane ko amma mutane suka ki biya zai iya musu wannan sammatsin ko wani kafinta mara gaskiya ko tela ya cinye ma kaya ka je ka rasa yadda zaka kama shi tsakar dare ka je gidan shi ka kwankwasa waye sai ka ce sabi'u ne wanda ya baka ɗinki din nan dan ya san abin da ya kawo ka in ma zai fara tsaye ko ya ce matar shi ta ɓoye shi ko ta ce ba shi da lafiya da ya san abin da zai faɗa amma dai ka faɗa mishi abin da zai san me ya kawo ka a inda ka zo wani abu ne na musamman ina fata mun fahimci wannan shine sai malam ya ce faslun wa qad abu dawud anhu sallallahu alaihi wasallama min hadisi qatada an abi rafi'in an abi huraira yace al-imamu abu dawud sulaiman bin al-ash'as sijistani sahibu sunan rahimahullah ya ruwaito daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama min hadisi qatada daga hadisin qatada binu di'ama bini qatada a suddusi ɗaya daga cikin manyan tabi'ai abul khattab wanda na daga cikin rijalu sitta wannan babban malami ne daga cikin malamai duk da kamar da al-imamu zahabi ya ambata an tuhume shi da kadariyanci kuma da da tadlisanci da yake yi daga ainihin du'afa amma al-imamu zahabi ya ce malamai sun yi ihtimalin sa saboda girman iliminsa sun sun kauda kai akan wannan suna ansar riwayar sa in ba matsalar ta bayyana karara ba karanta tarjamar a cikin siyaru a'lamin nubala da littafin mizanu al-i'tidal dukkanin na al-imam abu abdullahi muhammad ibn uthman az-zahabi rahimahullah daga sahabi abu rafi'in wanda bararren bawa ne na manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama haka an abu an abi huraira daga abu huraira radiyallahu anhu an uh, uh, cewa manzala salama rasulun rajuli manzala ya ce rasulun rajuli ilar rajuli idnuhu idan ka aika a kira wani to idan ya zo wannan aiken da kai na a kira shi a matsayin izinin shiga ne da ya zo kawai sai ya shiga ma'ana dama kana expecting din shi kana tawakku'i kana sa ran zuwansa sanda ka aika kace je ka ce wane ya zo ina kiransa to da zaran ya zo wannan saƙon da ka aika na a kira shi to didi yake da izinin shiga wa fi lafzin idza du'iya ahadukum ila ta'amin in an kira ɗayan ku zuwa ga walima cin abinci thumma ja'a ma'ar rasuli sai zo tare da ɗan saƙon da aka ce je ka kira wane ya zo mu ci abinci suka taho tare fa inna zalika idhnullahu wannan izini ne gare shi to wannan bayyana isnadin da ya yi anan ishara yake zuwa ga wata matsala sananniya a cikin ilimin hadithi a cikin ilimin rijal game da cewa wannan malami qatada ibnu da'amata suddusi al-allamatu darir bai ji hadisi daga abu rafi'in ba kamar da shi abu dawuda ya ambaci haka karara a cikin sunan ɗinsa to amma al'imamu al-hafid ali ibn hajar al-askalani rahimahullah ya tattauna akan wannan mas'ala a cikin littafin shi fathul bari ya tabbatar da cewa lallai ya tabbata katada ya ji wannan hadisi daga ainihin wato abu rafi'in kamar da shi kan shi bukhari ya ruwaito wata riwayar take nuni zuwa ga haka a can ƙarshen sayul bukhari kitabu tauhid daga sulaimanu taimi daga katada ya ce anna abu rafi'in haddasa bai yi tadlisin ba ana wannan kuma riwaya ta zama mutaba'a ga waccan har ila yau al'imamul bukhari ya fitar da wata riwaya a cikin al-Adabul Mufrad wadda ashekul albani ya inganta ta a cikin Sahihul Adabul Mufrad wadda take nuni zuwa ga cewa an samu wata hanya ta hanyar Muhammadu dan Sirin daga sabi Abu Huraira da isnadi tabbatacce haka wani wata riwaya mauqufiya daban har ila yau a cikin Adabul Mufrad daga sahabi Abdullahi dan Mas'udin ya bada fatawa akan haka har ila yau al-Imam al-Bukhari Abu Abdullah ya fita da wannan mawqufiya daga ibnu Mas'udin a cikin al-Adabul Mufrad da isnadi wanda yake salihun insha Allah da haka waɗannan mutaba'at da waɗannan shawahidu suna nuni zuwa ga tabbatar wannan hukuncin daga manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama eh, da kuma nuni zuwa ga cewa matsalar da ake tsoro ta cewa ƙatada bai ji riwaya daga abu rafi'in ba to wannan magana lam yusib abu dawuda fil qawli biha abu dawuda bai dace ba rahimahullah wajen fadinta dan ga imam al-bukhari ya ruwaito riwayar take nuni zuwa ga tabbacin saduwa da jin hadisi tsakankanin abu rafi'in da shi a qatadatu e, binu di'ama as-suddusi e, rahmatullahi alal jami' wallahu ta'ala a'lam sai malam ya ce wa hadha al-hadithu fihi maqalu kaji magana wannan hadisi akwai tattaunawa game da shi qala abu ali al-lu'lu'i abu ali al-lu'lu yake cewa sami'tu aba dawuda yaqulu qatadatu lam yasma min abi rafi abu dawuda yana faɗan cewa qatada bai ji riwaya daga abu rafi'in ba wa qala al-bukhari fi sahihi bukhari kuma yace wa qala sa'idu ya ce ah, ah, an qatada daga qatada ah, an abi rafi'in daga abu rafi'in an abi hurairata anin nabi sallallahu alaihi wasallama huwa idnuhu kaga wannan ta'aliki ne fa zakarahu ta'alikan li ajalil inqita'i fi isnadi ya ambace shi mu'allakan saboda inqita'in da ke cikin isnadin wa zakara al-bukhari fi hadha al-bab hadithun yadullu hadithan yadullu ala anna i'tibara al-isti'dhan kafin mu wuce waccan maganar mun riga mun gama ta yan uwa suna iya kuma littafin fathul bari mujalladi na goma sha ɗaya za ka ga waɗannan maganganu a inda ibn hajar ya tattauna su sannan kuma isnadin yana nan zahirinsa da ke cikin kitabu tauhid ƙarshen bukhari wanda yake nuni zuwa ga tabbacin saduwa ɗin da haka wacce magana ita ce marjuhiya magana abu dawuda akan gamuwa tsakanin al'imamu qatada ibn da'ama da shi da da shi da abu rafi'in wallahu a'lam yace wa zakara al-bukhari fi hadha al-babi hadithan alimamul imam ya ambaci wani hadisi a wannan babi yadullu ala anna atibara listi idani ba'da da'wa yana nuna zuwa ga lura da a neman izini bayan an gayyaci mutum wa huwa hadithu mujahidin an abi hurairata dakhaltu ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallama fawajadtu labanan fi qadhihin faqala idhhab ila ahli suffa fad'uhum ilayya abu ya ce. na shigo na jin yunwa tare da manzan Allah sallallahu alaihi sallama sai na ga nono madara a cikin wani kwano sai manzon Allah ya ce je ka kira mun ahlus suffa wannan wato majalisa ta talakawa masu kwana a masallaci wanda ba su da kowa ba su da komai din ka je ka kira su qala abu hurara ya ce fa ataituhum sai na je gare su fa da'autuhum na kira su fa aqbalu sai suka taho gaba daya fasta'adhu da suka zo ɗin kuma sai suka nemi izini da haka babu laifi ko da an kira ka ɗin ne in ka zo ka nemi izini sannan kuma in ka shiga ba da neman izini ba musamman kun taho da ɗan saƙon to anan kuma ba ka yi laifi ba saboda wancan hadithin yana nuni zuwa ga wato a rage ƙarfin neman izinin idan an kira ka ne idan an aika a kira ka an aiki ɗan saƙo ko an maka waya wa aika maka sakon ka ta kwana cewa ka zo ana gayyata ka taro ko ana gayyata ka walima ko kai ake jira ka zo za a yi wani mitin to da zaran ka zo za ka iya shigowa irin wannan yanayi amma gashi su sahabbai sun zo sun kuma nemi izini din mun ji kuma cewa take nuni zuwa gaba dole bane fa azina lahu sai ba su izini fa dakhalu sai suka shiga gabaki ɗayansu wannan riwaya mun karanta ta a baya game da kissar wannan shan nono da suka yi har suka sha suka suka sha suka sha sannan shi Abu Huraira shi ma ya sha ya sha ya sha har sai da ya kat har sai da manzo Allah ya ce mishi ka sha ya ce ba na jin akwai wani wuri wani lungu da zan iya zubawa har ne sai malamai suka fitar su Imaman Nawawi suka fitar da fiqhun cewa wannan yana nuni zuwa ga halascin mutumin da ke jin yunwa ko wanda baya samun abinci kullum idan ya samu to ba dole sai ya raba cikin shi gida ukun nan ba sai ya ci har da na gobe kenan <laughs> ko mun gani sai ya ci iya cin shi saboda bayi da garanti akan yaushe zai samu next meal kuma eh wallahu ta'ala ala da haka ya ci ya ci har sai da ya ce wallahi ba inda zan zuba ah, yana daga cikin ah, ma'alim na annabtar manzon Allah sallallahu alaihi wa wannan hadisi Bukhari ya kadaitu da fitar da shi daga cikin ashabul kutubu sita wa qad qala ta'ifa wasu malamai kuma suka ce ah, bi annal al hadithaini ala halaini waɗannan hadisan guda biyu za su ɗauki kowanne ya ɗauki hali ɗaya daga cikin biyu fa in ja adda'i alal fauri min ghairi tarakhi idan aka aika wani ya kira ka sai ka zo nan take ba tare da kayi jinkiri ba to lam yahtaj ila isti'zan ba za ka buƙatu zuwa ga neman izini ba wane ne makwabcinka ya aika a kira ka yanzu yanzu nan sai zama lokacin da ka ci babu jinkiri kawai daga aka gaya ma ka ɗauko hula ka kawai ka taho to a irin wannan yanayin idan ka zo ka ga yana cikin jiran ka ne ko kuma waya kuka yi wani e eh, ka zo mana mu yi kaza ko mu ci abinci gashi ina jiran ka to kaga in ka ce mishi to ga nan zuwa kana aje waya sai ka taho to dama yana tawakkuin ka ko to a lokacin zai kawar da duk wani abu wanda bai so ka gani zai sa su tarasa matan gida zai umarce su su kauce ko su sanya hijabansu to dama abin da ba a so ka gani din shine kar ka ga tsaraicin wani ko ka ga sirrinsa ko to a irin wannan lokacin idan ka zo ba sai ka nemi izini ba kawai sai ka fado ɗakin da ka yi sallama sai ka sho fa in tara khama ji'u an da'awa idan ko ka yi jinkiri wa talal waqatu zamanin yi tsawo wanda a bisa al'ada ya wuce lokacin da za a ce ana jiranka jira yadda an shirya a ganka ihtaja ila isti'dhanin zaka buƙatu zuwa ga izani wannan fiqhu ne mai kyau daqiq jiddan wa qala akharuna wasu suka ce in kana inda da'i man qad adina lahu qabla maji'id da'awa mad'u lam yahtaj ila isti'dhanin akhar idan ya zama a gurin wanda ya kira mutane din akwai wanda an riga an bashi izini ya shigo mutane sun fara shigowa cikin wurin ba shi kadai bane baya cikin halwa kenan in ka zo ka tara an fara taruwa a wurin walima ko wurin mitin din ko wani abu to kaga yanzu babu wanda yake cikin halwa da zai buƙaci zuwa ga dole sai ya ɓoye wani abu to babu laifi kana iya shigowa ba tare da ka nemi izini ba lam yahtaj ila isti'dhanin akhara ba za ka nemi wani izini ba wai lam yakun indahu man qad azina lahu in ba a riga an ba wani izini ba kai ne farkon zuwa lam yadkhul hatta yasta'dhin wannan ma wata fuska ce mai kyau daga cikin fuskoki cewa idan bai riga wani bai riga ya shigo ba babu alamar wani ya riga ka zuwa shi mai gidan ne kadai a ciki ko mai gayar to za ka nemi izini a irin nan wa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala ila makanin yuhibbu linfirada da fi amara man yumsiku al-baba falam yadkhul alaihi ahadun illa bi idhnin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan yana son ya shiga wani wuri ya keɓanta shi kadai ya zauna shi kadai to idan ya shiga irin wannan wurin yakan sa wani ya je ya tare mushi kofa baya yadda wani ya shigo sai da izininsa haka ya tabbata kamar yadda muka ji a riwaya can ta Abu musal ashari a cikin Bukhari da Muslim sannan akwai riwaya ma a Nafi ibn Abdul harif wanda ke cikin sunan Abi Dawud wanda manzala sallallahu salama ya ba da shi mutumin ya ba da labarin cewa ya fita tare da manzala Allah sallallahu alaihi wasallama ha'itan ya shiga cikin wani danni inda aka kewaye sannan ya ce da wannan mutumin amsikil baba ka rufe kofa kar ka bar kowa ya shigo sai da izini kuma isnadin wannan riwaya ta limamu abu dawuda isnadi ne kyakkyawa insha Allah don haka babu laifi kenan mutum ya shiga gida ko daki ya kulle ko ya sa mukulli ko ya sa mai gadin shi ko yaron shi ko matar shi ko duk wani wanda ke mishi aiki ko zai iya masa wannan aikin ya hana kowa shigowa har sai ya gama abin da yake ko kuma ya ce duk wanda zai shigo sai an tambayi wane ne ko kuma wane kawai na yadda ya shigo duk yana ya halasta mutum ya wannan kuma ba wulakanci ne aka maka ba idan ka zo ka ga an yi haka sai ka koma din in baka cikin waɗanda aka ba wa izini ka ɗauka wulakanci ne ta yana yin wani abu ne wanda zai amfane shi ko yake da muhimmanci gare shi ko kuma baya son kowa ya sani faslun wa amma lista idanul ladhi amara Allahu bihil mamalika mamalika amma neman izini wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya umarci bayi su dingai wa mallam lam yablugh al da wanda bai balaga ba fil aurati thalath a waɗannan lokutan yin tambur guda uku qabla alfajri wa waqta zahirati wa inda naumi kafin sallah asubahi da kuma waqta zahira lokacin da rana ta take sanda ake baccin rana wa inda naumi da wurin bacci lokacin bacci faɗin Allah ya ladina amanu liyasta'dhinukumul ladzina malakat aimanukum wallazina lam yablughul huluma minkum ko a thalathu salasa marratin min qabli salatil fajri wa hina tad'una thiyabakum min adh-dhahira wa min ba'di salatul isha salatu auratin lakum faɗin Allah ya ce ya ku wanda kuka imani daga yanzu waɗanda suke bayi a cikinku da yara wanda basu balaga ba su dinga neman izininku in za su shigo a lokuta guda uku salasa maratin su nemi izini su uku in shigo in shigo in shigo lokutan guda uku su ne min qabli salatil fajiri kafin sallar asubahi wa hina tad'una thiyabakum min adh-dhahira da sa'ad da kuke cire kayanku ku yi baccin rana wa min ba'di salatul isha da kuma bayan sallar isha Allah ya ce falasu auratin lakum waɗannan lokuta ne guda uku na keɓancewa a gare ku wanda bisa al'ada mutane sukan cire kayansu su zauna da kaman a ce kayan cikin gida haka ko on underwears ko makamancin haka to sai su dinga neman izini to dan su sauran mutane dama za su nemi izini a kowane lokaci amma su waɗannan mutum yana da bayi wanda suke aiki a cikin gidansa sawa'un maza ne ko mata waɗanda suke mishi aikace aikace yana da 'ya'ya da jikoki da marayu waɗanda suke ƙananan yara ne suna yawace yawace a cikin gida su ne aka ce su ma kar su shiga cikin wurin kwanciyarsa ko wurin keɓancewarsa da iyalansa a irin waɗannan lokutan su ma sai sun nemi izini Allah ya ce laisa alaikunna eh, junahun ba'dahu ko babu babu matsala tsakankaninku da su hunna bayan wannan lokacin tsawafuna alaikum suna kewayewa tsakankaninku babu matsala suna iya shigowa ba waɗannan lokutan ba su fita ba tare da izini ba in sun yi sallama amma waɗannan lokutan su yi sallama su kuma nemi izini kafa uku in an ba su izini sannan su shigo shine ya ce irin waɗannan fakana bunu abbasin ya amurbi sahabi abdullahi dan abbas radiyallahu anhu an abi ya kasance yana umarni da a yi haka wa ya kulu yana cewa tarakan nasul amala biha wannan ka'ida ta addini da qur'ani ya kawo yana cewa mutane sun daina aiki da ita faqala ta'ifa wasu sai suka ce al'ayatu mansuha ayar an goge ta ne walam ya a hujja wanda suka faɗa haka ba su kawo walam ta hujja wanda suka faɗa haka ba su kawo wata hujja da take nuni zuwa ga nasu ba da haka magana ce da ba ta da ƙarfi kenan wa qalat wasu kuma suka ce amru nadabin wa irshadin umarni ne na mustahabbanci da shiryatarwa ba umarni ne na wajibci ba la hatima ba dole bane wa ijabin ko wajabci ba walaisa ma'aha ma ya dillu ala sarfil amri an zahiri masu wannan magana su ma ba su kawo wani abu da ke nuni zuwa ga karkatar da wannan umarni da Allah ya ce liyasta'adhin liyasta'adhin ya kawo da lamun da nunun na abin nan ta umarni ah, abin nan lamun eh, na, na, na lamun amri da ake cewa wanda take nuni zuwa karfin umarnin ba su kawo dalilin da zai kore wannan umarnin daga zahirin wajabci ba wa qalat wasu kuma suka ce al ma'muru bi dhalika an nisa'u khassa waɗanda aka umarce su da haka kawai su ne mata bayi mata da ɗiya mata wa amma rijalu su ko maza fa yasta'dhinuna fi jami'il awqat za su nemi izini a dukkanin lokaci wa hadha zahirul butlan kaga wannan a fili yake cewa ba daidai bane Fa'inna inna jami'al fa da Allah ya ce walladhina lam yablugu liyasta'dhinkum alladhina malakat da walladhina lam yablugu wannan lafazin alladhina din la yahtassu bihi almu'annis babu yadda za a yi a keɓance shi da maza da mata in ma za a keɓance sai dai a keɓance maza wa in jaza itlaquhu alaihinna ma'a dhukuri tagliban ko da yake ana iya kiran mata da shi in suna tare da maza bisa taglibi wa qalat ta'ifatun aksa hadha wasu kuma suka ce a maza ne kawai za su nemi izini a wancan mata ne za su nemi izini kawai banda maza wasu kuma suka ce maza ne za su nemi izini kawai banda mata innal ma'amura bidhalika rijal dunan nisa suka ce waɗanda ake wa umarni da yin haka sune mazaje banda mata nazaran ila lafzil ladina fil mawdi aini suka kalli lafazin allazina wanda ya zo a wuraren guda biyu walakin siya walakin siyaqul ayati ya abahu fata'ammalhu yace amma yadda jeren giyar ayat ta zo to yana nuni zuwa gaba haka abin yake ba ka tsaya ka kalla da kyau wa qala ta'ifa wasu kuma suka ce kana al'amru bil istidhani fi dhalika alwaqti lil haja an ba da umarni ne akan wannan neman izini gwargwadon bukata sun mazalat sai buƙatar ta gushe wal hukumu idza thabata bi illatin zala bi zawaliha ka'ida kuma usul fiqi shine idan aka bada wani hukunci saboda wata illa idan illar ta kauce to wannan hukuncin ya kauce kamar misali halascin cin mushe yana halasta ne ga wanda yake cikin yunwa da ittirari zai iya mutuwa da zaran ya fita cikin wannan yunwa da bukata ya dawo inda akwai abinci akwai wadata to wannan hukuncin na halarci ya kau farawa abu dawud fi sunanihi anna nafaran min ahli iraki qalu ibn abbas al abu dawud ya ruwaito a cikin sunan dinsa cewa wasu mutane daga cikin mutanen iraki sun tambaye ibn abbas suka ce ibn abbas kaifa tara hadhihi al-ayata ya kake ganin wannan ayan allati umirna fiha bima umirna ga irin umarnin da aka yi mana a cikin ayan wala ya amalu biha ahadun amma ba aiki da aya faɗin Allah ya ayyuhal ladhina amanu liyasta'dhin kumul ladhina malakat aymanukum zuwa ƙarshen ta fa qala ibn abbas sai ibn abbas yake cewa inna Allah hakimun rahimun bil mu'minin Allah yana da hikima kuma yana da tausayi ga mu'minai yuhibbu sitra a wani lafazin ya zo da inna Allah hakimun sittirun yuhibbu sitir wanda yake tabbatar da cewa as-sittir sunan Allah ne subhanahu wataala tabbatacce da yake baya cikin jeren giya waɗancan sunaye waɗanda suka zo a cikin hadisin nan na al-imamu at-tirmidhi wanda akwai ittirabi dama a cikin su yace yuhibbu sitra Allah yana son rufin asiri wa kana nasu laysa li buyutihim suturun wala hijalun kuma a da can mutane sun kasance gidajensu ba su da sutur